المرأة القوية في إمبراطورية توظيف الأموال تكشف قصة الريان من الزواج إلى الطلاق من الصعود إلى السقوط من استخدام الدين إلى الصدام مع السلطة انتظرونا اليوم في الثامنة مساء على دريم وان مع وائل الإبراشي هكذا انت عجلة كريم هنا أمي ta je ta kwanta tun da take tambaya ta ina kake da ta gaba ka dawo ba ta je ta yi kwanciyanta rufe idanki me za ka mu na rufe 和武力。 ba za ki nuna min farin cikin ki ba akan kyautar da na muke tun lokacin muna soyayya da kai mutane suke raɗe-raɗe akan ba a san sana'ar ka ba na maka tambaya akan haka tun kafin mu yi aure amma ka ki bani cikakkiyar amsa ta saboda san da nake maka da goyon bayan da ka samu a gun iyayena shi ya hana ni bijirewa akan maganan aure na da kai amma an ban da haka ba zan taɓa auren mutumin da ban san sana'ar shi ba Abida, gaskiya ba kya sona. Ba ka bukatan sai na da jaddada cewa ina son ka. saboda kai ma ka san abin da ka faɗa ba gaskiya ba to in ko kina so na bai kamata ki dinga zargi na ba a matsayina na mijinki idan har zargi zai dinga shigo a cikin aurenmu da ke to gaskiya auren ma ba zai taɓa yi mana daɗi ba abida tunda kin san ni dai ba ɓarawo ba ne ina tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake ba da misalin wani mutumi da yake rayuwa cikin kyakkyawan bauta da tsoron Allah amma sai dai ana shayar da shi da haram a ciyar da shi da haram a tufatar da shi da haram makwancin shi da kuɗin haram aka gina komai zai amfani da shi da kuɗin haram aka siya a siya mana sabon littafi. Littafi? Wani irin littafi? English ko arithmetic? English. English? To shi kenan. Sai kin gaya mun menene ma'anar fada? Kai. Kai na wannan? A adadi duka ka. Duka kan gaba ɗaya? Dadi wallahi ban na so to da kan haka ba. umina kenan umina Allah ya miki albarka shiga kama tafi ko kar mu lati amana Mami ba da sa'a ko? Mama Mami, ki dafa min kautin. zan dafa miki kin ji amma ki kula ki karatu hmm? alaba da sa a da lafiya ba da akwai ranar da dodo zai nemi yata ummi ba. Wuta da aljanna, wuta da aljanna. Na neman alfarma da a taimake ni in kawo wani madadinta. Ko mutum nawa ne don fansu rayuwarta. Wuta da aljanna. mutum ba ke. Sai ka ce ba san dokokin kuɗi ba. Wannan wani irin shakuwa kai da yanka haka har kake kokarin ka saba umarnin kungiya wuta da aljanna kai kanka ka san dokokin kungiya ba za mu ansa kowa ba ita dodo yake so mai gida alaji <laughs> allah ku taimake ni a roƙa min da in kawo in kawo mana dinta wuta da aljana salma bi man mana ka yi sacrificing din mutane da dama don wannan ba zai gagara ba salman har yanzu kai yaro ne you have to sacrifice your child dole ne a sadaukar da wasu don wasu ji daɗin rayuwa nan gaba wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna ba na son kuna lallashin shi ba wanda ya jawo shi da karfin tsaya ya shiga ƙungiya. don haka ya zama dole ya bi dokokin ƙungiya ko yana so ko baya so wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna ina son gobe da safe ka ba ta ruwan nan ta sha ka kuma haɗa ta da direba ya kai ta makaranta sauran aikin ina son ka ban mu <laughs> gida gida <laughs> wuta da aljanna aja aja ummi za su yi hatsari ummi za ta mutu za a kwasa jininta ka kiyaye ni kai kaɗai ke mai 'ya'ya ka ƙara kiran sunana don ubanka wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna rabbi ke wane ne ubangiji na rabbi allah ta'ala allah shine ubangiji na assalamu alaikum abba

wuta da aljanna na je na yi ziyara ne da na je duk suka ce na zo mu gaishe ku ana amsa mamana me yake karanta ni barin shiga ciko na fito sai mu yi drawing ko ni zan zana wa abba jirgi da gida momi kuma in zana mutum wata. baba momi wuta da aljanna wuta da aljanna me yake damun ka ne me kika gani yanayin da ka fita da shi ba da shi ka dawo gidan nan ba daga dukkan alama akwai abin da yake damunka ha ba komai gajiya ce kawai shi da وتعدى الجنة وتعدى الجنة الجنة وتعدى الجنة وتعدى الجنة وتعدى الجنة wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna Mami ni ma zan bi ki. Mamana, ki hakuri zan je ciki na yi magana da babanki ne. Yanzu zan da ki ci gaba da karatun ki. Hmm? dai roƙona ya labai a bar mini yata na alkawarin zan ba da koma wane ne a faɗin duniyan nan don na fanshi yata wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna ya labai zan ba da matata a madadin ummi please haka ne yasa to shi kenan gobe zan hada su da direba tun da dai kamun alkawarin wannan mukamin ba damuwa ta tafi kawai ni na san za a samu wata thank you sir thank you very much Harbiden. Me ya faru kike kuka? Ba komai. Ba komai. Wato kin laɓe kina jin zance na da nake ko? Ni ban ji me kace ba. Abida. Ban hana ki dinga samun ido akan harkokina ba ko? Abida. na miki gargadi da ki daina samun ido akan harkoki na kin ko Abila ni ban ci ko ban ka ko mai ba Abida ban ko mai ba Abida Abida Abida Abida wallahi kika kuskura kika bar gidan nan na lahira sai kin jin daɗi Abida It's like you وتاد الجنة وتاد الجنة وتاد الجنة وتاد الجنة وتاد الجنة kuma ina za mu je ni ba san ina za mu je ba ba san ina za mu je ba amma to ina ba ya kike yin kuka me ki kwanta da hankalin ki shi ma abban zai biya mu yanzu kin ji kuma gudu fa kike yi sosai Kin shiru kuna magana da dr mahmud ok hanifa ina zuwa yanzu da allah a basu duk wani first aid da ya kamata insha allah nan da minti biyar na shigo thank you yanzu tafiya za ka yi ya za yi wallahi accident ne wata mata wai suka samu da yarta wuce uh, sa critical yanzu karfe na eh to ai ba za mu duba lokaci ba abinda za mu duba condition din mutane da za a duba shine I must be there ba wanda zai wani abu in ba na ji ba shikenan a dawo lafiya su kuma Allah ya ba su lafiya ce dai ba ta motsi tana kwanci don numfashinta ma da ƙyar yake fita ta samu raunuka da dama a cikin jikinta so what do you do wani mataki akan wannan al'amari eh mun sa wata drip da mi treatment din su ka saba alkawari salma ka karya alkawarin da ka ɗauka kafin ka shiga ƙungiya. yalla bai duk abin da zan faɗa maka ba zan faɗa maka ƙarya ba ta nemi ta tsere da yarinyar ne suka je suka faɗa a mota mutuni ni na riga na sadaukar da yarinya ba da sauran nadama a cikin zuciya me yasa kake son ka kokarin sanar da ni cewar ba kai kake son ka kubutar da ita ba me yasa kake son lallai sai ka tabbatar min da cewar ba kai ne kake son ka ɓoye su ba yallaɓai a halin yanzu ma ni na san inda suke tun da lokacin da abin ya faru na bi su a baya na je na ga har asibitin da suka shiga kuma na tabbatin cewa har yanzu suna na asibitin saboda tsananin soyayyar yarka ka karya alkawarin da ka ɗauka kafin ka shigo ƙungiya so in sanar da kai idan har ka sake kuskura ka saba alkawari ba yaka ba kai kanka sai mun kashe ka domin jinin yakka yana da matukar amfani a gare mu domin ai mana alkawari da jinin yakka mai dimbin kyawa na sani ya labai kuma tuni na daɗe da ba da ita dole ne mu amfana jinin yarka kamar yadda ka amfana jinin 'ya'yan wasu da iyayen wasu idan ka kuskura ka sake wani taurin kai to za mu iya shafe ka a doron ƙasa wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna salma gaya min sunan asibitin da yarka take ni zan dora daga inda ka tsaya ka bani kwarin gwiwa don Allah ina so ka bani haske akan lafiyar yata ina mahaifinta yake kuma me ya fito da ku da daren da kake su ita ina ma za ku dole ki amsa wannan tambayoyi don 'yan sanda za su yi miki irinsu yayin da suka iso tun da rashin lafiyar nan tana da alaƙa da haɗarin mota idan har kika kasa amsa wannan tambayoyi ni ma zan shiga cikin sahun mutanen da za su zarga da cewa wannan yarinya ba aiki bace yata ce yata ce likita wallahi tallahi yata ce hadarin ya faru ne a lokacin da nake kokarin tsirar da rayuwanta tsirar da rayuwata daga ne? daga masu son kashe ta ba ni ya kamata in tambaye ki wannan tambaye amma zuciyata tana son ta sani cewar suwaye suke son su shita ta ne ta ta musu ba ta musu komai ba kuma mahaifinta ne yake son kashe ta likita da Allah ka faɗa min halin da ta take ciki na ta tashi da yarda Allah mun mata allura ne domin ya sauƙaƙa mata raɗaɗɗen raunukan da suke jikinta masu san azurta kansu da jinin 'ya'yansu 'yan uwansu har ma da matansu subhanallah shi muka gujewa a lokacin da abin ya faru wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna Yaya. Sannan zuwa. Yawwa. Ya jikin shi. kuɗi ne kada ki samu damuwa bai kamata ki tashi hankalin kowa ba wannan asibiti nawa ne na ƙashin kaina kuma zan rubuta takarda ba za ku biya komai ba har ummi ta samu sauƙi sannan zan haɗa ku da jami'an tsaro su kai ku har inda dangin ku suke mun gode likita babu abin da za mu iya biyan ka da shi sai godiya da addu'a uncle mun gode thank you my dear get well soon yana da keke. yana da shi mamana yana da kirki sosai waɗannan mutanen da Allah a yi ƙoƙarin ba su kyakkyawar kulawa duk wani abu da ake nema na magani idan ma ba na nan a karɓi kuɗi gurin ma'aji a siya sannan kuma da Allah ka nufa ina son mutanen nan a ba su kyakkyawar kulawa Ok, sir domin babu su da kowa daga Allah sai mu za mu iya bakin kokarin mu kuma da yarda Allah ba za ka ƙara jin sun kuka mana. Goda ne fa. na yadda da ke kuma na yadda za ki iya duk abin da kika furta a bakin ki ba laifi za ki iya koma a ofis sai da daren na dawo insha Allah wannan report din wai to aje aje Assalamu alaikum. Dr. Mahmud Adachi Hospital. Barka da likita. Ina ka nufa daga asibiti? Gida ka nufa ko nugu ka nufa? Amma aka kasa ina asibiti har kuma ina kokarin zuwa nuri. <laughs> ina sane da duk abin da kake ciki Mahmud. Kuma ina sane da duk wani motsi naka. A faɗa min wane ne kai me yasa kuma ka damu da duk wani motsi naka? e a ina son ka ne da arziki akwai wani aiki mai sauƙi da nake so in saka za ka yi shi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci amma ladan shi yana da kaurin gaske don daga miliyan ɗaya zuwa bakwai kai in kana so ma in cike za su kai goma zan iya baka idan mara lafiya ne da kai a kawo shi asibiti idan kuma bai shafi aiki na ba da allah karka ƙara buga min waya karka kashe min waya ka tsaya ka saurari aikin da zan saka ina ka yariya nan take jinya asibitinka ita da mahaifiyarta me ya tsakanin da su ina son ka san duk yadda za a yi ka kashe yan nan domin ta muce mun riga mun alkawarinta sai an jima da wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna Salamu alaikum DPO. Wuta da aljanna. Da Allah kana office ne ina son ganin. ku. ga nan zuwa office. Wuta da aljanna, wuta da aljanna. Wuta da aljanna. Ya kashe min waya. Shaidar cewa zai mana gardama zai mana taurin kai. kuma ba zai anshi ta yin kuɗin nan da muka mishi ba yana da kyau mu yi gaggawa ɗaukan mataki don haka dole ne mu fara shirin ɗaukan mataki na biyu cikin gaggawa ina son a kama salama a ɗaure shi wuta da aljanna wuta da aljanna har sai mun samu jinin kashi wuta da aljanna wuta da aljanna da haka kar ku gudu kar ku gudu a ni ba ne kun taba gani na? a'a kaifa to na zo na tambaya ne Allah gidan wani wadda ake kiransa Muhammadu Aliyu. Ban san shi ba, ban san shi ba. kai ka san shi suke wasan shi ba <laughs> to har ku ji ba za ku sake gani na ba har abada kun ji ko <laughs> yaro man kala. <laughs> ah yake damun ka likita? Zan sa cikin wani ta. Ka ga yadda fuskar ka ya canja kuwa? Na ga ka shigo a burkice ne, kuma na ga ɗazun nan ka fita. Sai na ka da a lokacin da ba a lokacin ka ce za ka dawo ba. Babu komai, babu abin da ke damu. Na zaci ko marar lafiya aka kawo maka wanda cutar shi ta birkita ka. babu wani yanayin rashin lafiya da zai yi ta na abida sai dai in ji tausayi don babu abin da ban gani ba a aikin likitanci ya na ga an karo 'yan sanda har guda biyu kuma an ce bakin asibiti an saka jami'an tsaro ba wanda zai shigo sai sun caje shi sa'an nan kuma meye dalilin canja likita sun san muna nan ko likita babu shakka sun san muna cikin asibitin nan kuma har yanzu suna neman wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna kamata ka koyi min abin da yake faruwa a kan ba kamata yana san duk abin da yake kana kuma daga bakinka kai kaɗai ne nake da tabbacin cewa ba za ka taɓa cin amanar mu ba suna son na kashe umi da hannuna sun ce za su biya ni daga naira ɗaya zuwa miliyan goma kan na kashe umi ta hanyar da kowa zai ɗauka rashin lafiya kuma sai me kace musu likita a ce musu ba zan iya ko da ku komai na duniya za su bani ba zan iya kashe ko guda ba balle kuma umi kamar yarinya wadda jini na ya haddana ta su rabu da mu ba har yanzu suna farautan jinin ummina kuma ba abin da ta musu Allah ya isa wallahi Allah ya isa Allah ya isa ba mu yafiya ba Nafisa. Nafisa. Nafisa. Nafisa. Nafisa. Nafisa. Nafisa. Nafisa. shigo da kai gidana a wannan dare kana son sake ganin matarka me ka sani akan matata duk abin da ka tambaye ni ina da amsar su matarka tana hannun kuma za ta dawo gare ka idan har ka yi biyayya da umarnin to wace irin biyayya kake son wani umarni nake umarni na farko za ka biyo ni zuwa har inda matar ka take wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna Nafisa, Nafisa. buɗe mishi idan shi ya kalli masoyiyar amma kaki ansa ta yi to ina so in nuna maka ina da hanyoyi da zan sa mutum ya aiki ko yana so ko ba ya so to ba zan ishe dama hanya mafi sauki ita ce ku cutar da ita don Allah alhaji ku taimake ni ku bar matata ta fi san ta ganna a rayuwar tafiya da komai haka ni ma ina son a yau za ka nuna mun cewa kana ta ko ba ka ta amma ina son ka sani ta baya hannun kowa amma yana hannunka <laughs> idan kuma kana son matarka to ya zama dole a daren nan ka tafi asibiti ka awatar da abin da muka ce ka yi idan ba haka ba kuma wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna idan ka kuskura ka yi birs da maganar da muka gaya maka to ina tabbatar maka matarka ba za ta waye gari ba za mu shanye jininta mu ba gunki wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna ka taimake da mijina wallahi za su iya aikata duk abin da suka ce za su aikata a kai da idanuna na sun kashe wasu mutane ka taimake ni ka ceci rayuwata ki tsawanta zance yarinya yanzu za mu gwada mishi ya gani kai sare mata wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna don Allah ku kyale ta haka don Allah ku kyale ta haka zan muku da abin da kuke so zan yi zan yi ashe kana son matarka good boy <laughs> yarinya ina miki murna mijinki ya nuna yana sanki a shirye yake ya awatar da duk abin da muka sashi wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna shikenan mahmud sai ka je ka shirya ka yi aikin da za ka fanshi matarka amma in ka kuskura ka tsallake gobe da safe za ka tsinci gawa kofa gidanka ku tafi da shi amma ku rufe mishi idanunsa ku kai shi har gida amma ka sani idan ka kuskura ka gaya 'yan sanda halin da kake ciki <laughs> to ba sai na gaya maka ba bisa komai zan yi a kan ya haƙuri Kai, cire shi wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna wuta da aljanna